inda har muka je yayin ya miƙe ya zaro belt ya kalli fa'iza kanwarsa da ke ƙasa salsabila ta ce na turmashe ta ya ce wallahi idan baki tashi kin ɗaga ta kin buga da ƙasa ba to sai na farfasa miki jiki raguwar banza sa'ar ki ce amma baki da ƙarfin ramawa sai iya magana ba fus ta ce ni kuma da jin hakan na dagi da naushinta ta yi ta yi ta ɗago daga danne tan da na yi ta kasa haushin hakan ya sa ya zuba min belt na sake ta na miƙe ina sosa wajen tare da tura baki gaba shi ba abun ne masa Allah ya isa ba na ci duka ta ce ban gama zancen zuci ba ya shiga dukanta ta miƙe za ta gudu ya danko ta ya ce dawo yau idan baki dage kin cire tsoron wannan ba ni da ke ne ba zan saya miki wayar da laptop din ba maza min ita ki daka har kuɗi zan baki bari ma ki gani ya fito da kuɗi aljihunsa ya ce naira dubu arba'in ne kin gan su nan na aji ki ba ta kashi ki ci kyauta ta ta kuɗin nan duka fa'iza ta kalle shi cikin kuka ta ce yaya tana da karfi ba zan iya da ita ba kuma ba na su to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya salisu ya ce sai kin da ke ta matsoraciyar banza kawai ko in ci mutuncin ki yanzu ta kalle ni ni ma ita nake yarara na ce wallahi yarinya ba yana ziga ki ba duka za ki sha a banza ba ki kuma da mai rama miki sannan in ci kuɗin in kwana lafiya takaici ya yasa ya kuma zuba mu fa'iza belt wanda bata san lokacin da ta yi tsalle ta ci kuma salsabila ba suka dinga turzawa Allah ya taimaki fa'iza ta daga salsabila ta buga da ƙasa sannan ta gudu ta ɓoye bayan yi salisu ni kuma bakin ciki kamar zai kashe ni sai ihu nake yi ina birgima ina cewa yau sai na balla ki don tun da nake ba wanda ya taba kai ƙeya ta ƙasa sai ki don yayanki ya zuga ki shi kuma dariyar mugunta yake ta min na miƙe a zuci na yi kanta amma ya tare ya ce yau kuma an ji kunya tun da an sha ƙasa yi eh, fa'iza kin ci dubunki arba'in wata kuma ƙeya ta sha ƙasa kuka nake ina kokarin kama bayan ta sai ku rike ni tamak yace yace ke fa'iza ɗauki ki da kuɗinki ki je gida ki kuma haɗo kayanki tas ki dawo ko kuma ma zan aika miki da direba ya dauko min ki ki zauna da ni na har abada nace wallahi ƙarya kuke yi daga kai har ita zan ga wanda zai shigo min gidan miji bana gayyata 'yan gulma da munafunci ya ce to sai ki hana idan gidanku ne kuma aiki ya ce gayyar banza tunda munafunci kika kulla kika shigo gidan nan ba ana son ki bane na ce eh ai dai na fita tunda gidan miji na ne ya ture ni gefe daya na yi taga taga zan faɗi kujera ta tare ni ya nuna ni da dan yatsa cikin ɗaure fuska ya ce idan kika sake kwatanta ni da mijinki sai na karya ki a rasa maɗori. na ce na faɗa kai mijina ne ko ƙi ko ka sai yi kaina na yi tsalle na dare ta bayan kujera na gudu ina cewa mijina ne kai kai abin da za ka yi sai na faɗa kuma kowa ya shaida hakan sannan dole ka zauna da ni ko ba ka so na ni ina son ya biyo ni a zuci ya ce kashe ki zan yi in huta banzar yarinya ni kike gawa haka sai kuwa rufi rufe kofa da sauri ina cewa ka kashe ni mana mutum kuma dole ya manta ka ba ehe kanwa ka ce ta kuskura ta dawo nan za ta ja a jika ai ta san ni sarai kamar yunwa cikinta ya dinga buga kofar kamar zai balle ta ni ma ina ta faɗin abin da ya zo bakina wata kalma ya faɗa da ta kashe min baki na yi tsit don kuwa cewa yi wallahi in kika sake koda tari ne a bakin aurenki fitsararriyar yarinya baki da tarbiyya ko kaɗan sannan ai zaki fito sai na cire miki haƙoran gaba na yi wuce ya zauna a falo yana huci zuciyarsa sai kuna take yi ya ce na tsane ki yarinyar nan ba na ki ko kaɗan tun da ko kika nace to da ƙafa ki zaki bar gidan nan idan na kusa kashe ki da izaya ta da ukuba mara tarbiya kawai ina faɗa kina faɗa an gama watsewa a titi baki ganin girman na gaba da ke ko a gidanku ba isa da ke ba to ni sai na koya miki tarbiya da hankali tunda kina takama da rashin kunya zaki bari ne balla ki zan ko in baki fiya fiya ya kashe ki ki mutu kowa ma ya huta haka yayi ta faɗa ni kuma kuka nake ta yi kamar raina zai fita na kifa kaina tare da safilo na toshe baki na saboda bana so aure na ya kare ina son shi kamar raina na kuma fashewa da kuka sai na ji motsi da sauri na haɗe kukan na miƙe da sauri a zato na yaye ne ya ji muryata har gaba na yi mummuna faduwa na zata ya ji kuka na ne ina bakin cikin tsoron saki saboda ina son shi kamar raina gashi miji dan birnin tarayya na nuna wasa duk da baya so na amma ni zan ci gaba da zama da shi a hakan har ƙarshen rayuwata ni dai in zan buɗe ido in gan shi to alhamdulillah duk bakin cikin raina Allah na yayi mun shi ni ko duka na yake ba na da na sanin aurensa tunda na ji na gani na leka ta makullin kofa na ga ya kunna ta ba ya cika falon da hayaki yana zaune sai zare ido yake ta yi na yi wata ajiyar zuciya saboda bai ji kuka na ba domin ya ce ko tari ya ji nayi a bakin aure na to ba karamin tsorata na yi da na ji motsi wai ni yau a ce aure na ya mutu ai shikenan sai dai na kashe kaina na huta kawai tunda na rasa masoyi hmm Allah na tuba Allah ma ya kiyaye ba zan ga wannan ranar ba insha Allah ina nan daram sai mutuwa ce za ta raba mu na koma na zauna ina zancen har kusan awa biyu sai na ji kamar ana magana a falo na tashi da sauri na buɗe ƙofar da makulli sai na hangu sani da fa'iza na buɗe ƙofar da sauri na manta da dukan da yayi min na je na tsaya musu a kai ƙerere tare da riƙe ƙugu da hannuwa na biyu ina harara fa'iza ban dai magana ba bari aure na ya mutu sani min wani irin kallo ya watsar tare da yin tsaki ya yaya salisu ya daga ya kalle ni ya kalle shi sannan ya ce min ɗauki jakar fa'iza ki kai wancan ɗakin ki ajiye mata ta dawo nan kenan da zama na har abada gidan dan uwanta ne ba na wasu ba da suke so su yi kane kane tunda sun bi dare da rana sun shigo da ƙarfi da yaji an bi boka da malam an shigo da karfi to sun kashe maciji ne ba su sare kansa ba ba za su cimma muradinsu ba tunda da ba a yi da su ba a san da zaman su ba bata wa kansu lokaci kawai suke yi a banza da za su gane gidan nan bai dace da su ba da sai su tattara su kara gaba zai fi musu sauki da cuccusa kan da suke yi ba kwarjini na taɓe baki saboda ni maganganunsa ba sa firgita ni ko kaɗan abu ɗaya nake tsoro shine saki amma duk wani faɗa ko baƙar magana ba damuna suke yi ba aure ne dai an ɗaura kuma na tare a gidansa abincinsa ruwan shansa duk ina sha kuma in kwanta a mai laushi in sha ac ai ya wadatar abu biyu ne kawai ke damuna tun da ya ji na ce miji dan abuja nake so kuma mu tare a can a gidansa na abuja amma saboda baya so na ya kama haya a nan wai ba zai kai kazama gidansa na alfarma a birnin tarayya ba ni ba ajinsa ba ce sannan baya shiga ɗaki na yana bani haƙi na saboda zalunci ni dai a yadda nake ji an ce ko miji baya son mace to ya zama dole ya sauke haƙƙin da ke kansa buga min bakin da aka yi ne ya dawo da ni daga zancen zuccin da nake yi kafin na ankara har ya kai mun duka dama ɗazu haka ya yi mun amma saboda taurin kai da taurin rai ban yi kuka ba duk da ya kumbura wajen sai dai kwalla ya taru min a ido saboda na ji zafi sosai na kalle shi ya daka min tsawa ba da ke nake yi ba ɗauka ki kai mata ɗaki daga yau kin zama 'yar aikinta girki wanki komai wanka ne ba zan ce ki mata ba saboda za ki iya sa mata sabulu a ido don muguntaki. tunda kin ji kin gani kin ce yayanta kike so to dole ki so ta kuma ki mata bauta idan har kina son zaman gidan nan maza dauka ki wuce ko harara ta miki fa'iza ki gaya min ko masa ki buga min ita da ƙasa tunda baki iya dukanta tafi karfin ki to abin da zaki dinga mata kenan ya mafi aji ba kya ganin ko a filin dambe ko in ce a wajen kokowa duk wanda ya kai ƙiyar ɗan uwansa ƙasa shine ke cin gasa har da kyauta ake masa shi yasa na baki kyautar naira dubu arba'in saboda haka duk lokacin da ta ce za ta taɓa ki ki ɗaga min ita sama ki nuna wa Allah sannan ki sake wa ɗan ita su haɗu can ɗauki wuce ko in yi bal da ki hawaye sai sulaluwa suke yi kamar ruwan famfo a idona saboda bakin ciki hakan na ɗauka sani na murmushin jin daɗi ita ko fa'iza duk a tsorata take ta san idan na damƙe ta sai Allah buga ni da ƙasar da ta yi ma Allah ne ya bata sa'a amma idan ina dukan ta ba ta iya ɗaga hannunta ta rama sai dai ta dinga kuka tana neman macici na wuce ta bi ni da kallon tausayi yadda bakina ya kumbure suntum ga jini ya kwanta sannan ya ɓata min jiki ni kuma uwar harara na sakar mata sannan na wuce ɗakin da ya nuna mun na je na buɗe jakar na firfito da kayan na watsar da su ko ta ina na bi su na dinga takawa ina kuka na ce sai na fanshe duk abin da ya mun akan kifa fa'iza sai na rama wallahi Allah sannan na fito na yi ɗaki na na rufo da ƙarfi sai da gidan ya amsa har na ɗan tsorata su ya ya miƙe za shi ɗaki na fa'iza ta riko shi ta ce ka yi haƙuri don Allah kaga ka fasa mata baki ya kumbura sosai zai sa ta zazzabi ya kwace hannunsa ya ce "Ba batsacen ki ni wuri matsoraciyar banza kawai sa'ar ki kike tsoro raguwar banza wuce ko ki ma na naushi bakin ki ma yi suntum kamar nata sani sai dariya yake ya ce ai yaya kana burge ni wannan ja'ira ai sai ta duka yaya na tsani yarinyar nan wallahi mai shegin iya yi ga rashin kunya ba ta da ladabi ko kaɗan ga fele tsiya ni kama yi ƙoƙari da ka kaiwar haka da ita amma da ni ne da tuni na canza mata halitta tuni za ta nemi hanyar garinsu idan duka ya ratsa jikinta har yaushe za ka zauna da ita eh ajin ka zubewa zai yi a idon abokanka su ce ku caka ka uru mara kunya ga ba tarbiya duk ta gama watsewa a titi kai ni fa yaya da a ce ni ne da an manta da labarin ta a doron ƙasa me ake yi da irin su ya ja tsaki hmm, kai dai bari kawai an cuce ni kuma ba yadda zan yi tun da haɗin iyaye ne a da yadda za ka yaya mintuna nawa za ta bar gidan nan allah na tuba cewa kawai za ka yi tana shigo maka da bai karasa ba suka gana a gabansu ina murmushi na ce to mazuga makwangara masu zuwa lahira da kokon munafincin su a hannu sani zai kai min mari na tare da hannuna na ce kana kai min hannunka a fuska zan rama baka isa ba idan da ka da ke na ka kwana lafiya yanzu ka yi kaɗan saboda ni yayar ka ce ya buge min hannu ya nuna ni da ɗan yatsa ya ce ƙarya ki ta sha ƙarya mara tarbiya. ba ke kai nan ba baki kai wannan matakin ba ki bari ki samu karbuwa tukunna balle ma na san har abada baki a wannan matsayin a zuciyar yaya salisu na katse shi da sauri na ce daga baya kenan duk abinka dole a ce da mijin iya baba duk inda na shiga ko aka ganni cewa za a yi matar wani ko matar wanwa ne kaga ko bai so ne ba na hada iri da shi nan ne yayi salisu ya miƙe ya nuna min hanyar ɗaki ya ce wuce ko a kai gawarki gidanku yanzu nan na fara tafiya na buga cinya na ce kuma dole ku yi zaman makoki ba sannan a ce matar wane ce ko matar wan wane ce dole kuma a yi min takaba ko da ta kwana ɗaya ce aiko na fi wasu ba sai ya biyo ni da sauri na yi ɗaki fa'iza tana kallon mu ta ce wai ke san sabila ba za ki daina rashin kunyan nan take ba na buɗe ƙofa na ce zan ci mutuncin ki a wajen nan idan kika ƙara magana a nan ba a kanki ba ne suke ci mun mutunci to ina daidai da ku ku duka haushi yasa yaya salisu ya ɗauki kofin da ya sha ruwan ɗazu ya jefo ni da shi na rufe ƙofar da sauri na ce oho dai bai same ni ba ya ƙara su ya ce yau zan ga wanda zai kwace ki a gidan nan sai na sumar da ki yar banza yarinya kin cuce ni ina daga ɗaki na ce ban cuce ka ba sai dai iyayenka tunda ai ba ni na ɗaura auren ba da kaina daga gidanku aka kawo sadaki kuma ranar ɗauran aure aka ɗaura aka baka ka amsa har kana rage murya kana godiya ina gama faɗin haka na sadariya na ce eh matar salisu mun tari ba ya yadda ki kofar ya auna min wata uwar ashariya na ce oho dai ina son salisu mun tare sani kanan sai zo ya ce yaya ai furci ɗaya ta za ka yi ka huce bakin cikin yariyan nan ka sake ta ka huta ya wani kalli sani ya ce kana hauka ne sani to idan har baka san darajar iyaye ba ni na sani ka manta abinda da abu ya ce akan yarinyar nan ya ce ko da wasa na sake ta to na nemi wani uban amma ba shi ba ya cire ni a cikin 'ya'yansa bai yafe min ba ko da yaji ta yi kuwa to ya kake so na sake ta sani ya ce to ai shikenan hawan jini ko zai kashe ka in dai akan wannan ce ni kan na wuce ka dai kula kaga ta fi karfin fa'iza idan baka nan za ta iya dukanta a banza ba don ka matsa ba ni kam da ta yi zamanta a can gida kawai saboda salsabila ya salisu ya zauna tare da dafa kai ya ce ba inda za ta tana nan ba ta isa kuma ta taba ta ba ka gaida gida to fa'i za ki dage kina buga ta da ƙasa shine kawai za ki fita daga dukanta in ban da rashin zuciya ko in ce raunin zuciya har yaushe wannan zata da kiki kina tsaye kina mata kuka Ba za ta yi dariya ta ce ya sani salsabila fa kashi ɗaya ne da ita sani ya ci rufe min baki raguwar banza allah ya sa rabin kashi ne da ita ba kashi ɗaya ba banza kawai ni yaya na wuce kar in haɗe zuciya a nan gidanka kayan haushi da takaicin yaran nan yayi yawa yayi dariya ce ka gaida su mami fa'iza ta kalli yaya salisu ta ce don allah yaya ka rage dukanta ga duk jikinta yayi ja ba inda ke bani tausayi kamar bakinta kalli yadda ya hau ce wuce ni da abin haushi ai kina gani duk da hakan bai sa bakin ya mutu ba idan har ba za ta daina rashin kunya ba to gaba sai bakin ta yafi haka hawa ka dai ƙara hakuri ni tsoron da nake ji kada ni ma idan na yi aure mijina ya dinga yin man haka ya harare ta yace idan kina rashin kunya to ni zan zo in kumburan miki da naki bakin har gidanki kuwa ta masu bari mu tsaya a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba assalamu alaikum